A rahoton mu na mata a yau dandalin VOA ya samu zantawa da wata mace mai yi wa ƙasa hidima Malama baba Gaya wacce ta tara kuɗin alawus ɗinta ta fara sana'ar sayar da zanin gado a inda take yi wa ƙasa hidima da ma wasu wuraren. Ta bayyana mana dalilin da yasa ta fara wannan sana'a. Ni ina sana'ar sai da bedsheet wani American bedsheet din na tohowa da su daga inda nake sarowa in zo kuma nan inda nake sabis a freedom na sayar da su. To da kika fara sabis ne kika fara wannan sana'a ko da man kina yi? Eh gaskiya sai da na fara sabis din nan tukunna na fara wannan sana'a. Me ja hankalin ki kika fara wannan sana'a? Gaskiya dai shi na ga dai sana'a ce mai shiga mutane musamman ma'aurata kuma da wanda ma ba ma'auratan ba suna siyan su wa'annan bedsheet din saboda suna da kyau su su ne bedsheet bedsheet din da ake cewa American bedsheet suna da kyau sosai gaskiya. To me burin ki dangane da wannan sana'a Ya buri na shine in ga wannan sana'a ta wata bunƙasa kuma na hatta janyo mun ma wata bayan ita. Idan kika gama wannan bautar ƙasa kin gama sana'ar taki ta sai da bedsheet kenan ko kuwa? Sai yanda ya kama shi abin idan sana'ar ta karbu ina samun riba sosai su zan ci gaba amma in ban samu ba gaskiya zan canja zuwa wata sana'ar. Amma dai zaki sana'ar? Eh zan yi sana'a. To kawai yanzu wani kalubale ke fuskanta wannan sana'a ta ki na mutane da za su karbi shi wannan bedsheet din nawa zimmar za su bani kuɗin wani lokaci amma idan suka gaya min lokacin idan ya zo lokacin sai in ga kuɗin bai zama ready ba a gurin su so irin wannan ma kalubale ne gare ni saboda in ban samu wannan kuɗin da zan hada in siyo wasu ba sai ka ga na samu dile gurin kawo wasu bedsheet din to wani kira gare ki ga yan wanki mata musamman mata da suke bautar ƙasa a yanzu gaskiya kira na gare su shine su yi amfani da wannan alawi din da ake bamu na kofa su fara amfani da shi wurin samun wata sana'a da za su rike kansu ko da ba su samu aiki ba nan gaba wannan sana'a za ta taimaka musu sosai ya zama na za su iya rike kansu su ma taimaki yan uwansu. To da wannan allowance ina kika jajari? Eh gaskiya dai da shi na fara an bani na ɗaya aka bani na biyu sosai na haɗa da shi na fara wannan sana'a to yanzu ma gaskiya dai abin ya ina dan samun riba ba laifi gaskiya. Malama suraya ta buƙaci 'yan uwanta mata masu yi wa ƙasa hidima da su yi tunanin neman nasu na kansu domin zamo masu dogaro da kai. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.